Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin sha hudu ga watan da Thani, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da sha hudu ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin tariqul janna fi takhrij ahadith al-bughya na abu abdurrahman al-dosowi ismail bun akibo ahmad jibril allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har zuwa yanzu dai muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan kwaɗaitarwa akan aure a inda malam yake kawo mana ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a kan matsalan kwadaitarwa a kan yin aure. Malam ya ce, Ƙalal musannif rahimahullah, marubucin littafin buguya Allah ya ji ƙanshi ya ce, A'azamun nisa baraka. macen da ta fi sauran mata girman albarka kaf ai sarahunna mu'una ita ce wacce ta fi sauran mata sauƙin ɗawainiya tun daga nemanta har zuwa gudanar da al'amarin auren wannan shine hadisi na casa'in da uku rawahu ahmad an aisha ahmad ya ruwaito wannan hadisi daga aisha Ƙultu, Mala Kibo ya ce hadisun ifun, wannan hadisi ne da'ifi, akhrajahu Ahmad, al'imamu Ahmad ne fitar da shi, a lamba na dubu ishirin da biyar da ɗari ɗaya da sittin da biyu, hakim ya fitar da hadisin a lamba na dubu biyu ɗari bakwai da talatin da biyu. Min tariq ibn musakhbara ta hanyar hadisin sakhbara an al-qasim ibn muhammad an aisha radiyallahu anha marfu'an wa ibn sakhbara haza qala fihi bukhari shi wannan ibnu Sakbara. al-imam al-bukhari yayi magana kan shi da cewa munkarul hadis wa qala abu hatim abu hatim yace matrukul hadis wa qala an-nasa'i laysa bi shi wannan ba amintacce ba ne wannan ya ce mai munkari wance ya ce mai mataruki hadisi ya mutu murmus kun gano wannan da kyau ku? irin wannan hadisi shi yake ce ma ifin jiddan Allah ya kiyaye mala ya ce wal hadisu sahahul hakim wannan hadisi alimamu hakim ya inganta shi wa wafaqahu zahabi haka alimamu zahabi ya mara mai baya fato Huma a sheikh nasir din albani sai aka samu babban malami albani ya ci gyaransu rahimahullah Allah ya ji kan albani fi da'ifa a cikin silsila da'ifa a jiz'i na uku lamba hadisi na ɗari biyu da faƙala ya ce ƙultu kaza ƙala haka dai hakim da zahabu suka faɗi amma wabnu sakhbara laisa min rijali muslim ibnu sakhbara bai daga cikin mazajen da ke ruwaito hadisan muslim wala ahadin min ashabi sitta kuma bai daga cikin waɗanda ke ruwaito hadisan kutubu sitta ghairan nasa'i in ba al'imamin nasa'i ba qala zahabi nafsuhu shi kanshi zahabi da ya zo kan ibnu sakhbara ya ce la yu'raf ba a san shi ba wa yuqalu huwa Isa ibn Maimun wasu ce wai shine Isa dan Maimun kun ga abin ya kasance ana shakka da tambaban waye ma tukuna kaga mu majhuli ne qala al-hafiz ibn hajar ya faɗi fi lisan al-mizan ibn sakhbara yuqalu ismuhu Isa ibn Maimun al-Wasiti ana cawai shine Isa dan Maimun al-Wasiti an maulahu Qasim ibn Muhammad daga alkasim dan Muhammad wa hamad bin Salma wa yasammihi ba'dhum wasu daga cikin su suna kiran shi da Tufail ibn Sakhbara wa anhu Yazid ibn Harun daga gare shi ne Yazid dan Harun ya ruwaito hadisi wa Abu Nu'aym da Abu Nu'aym walal hadisi shahidun inda ibn Hibban sai dai wannan hadisin yana da wanda zai ƙara mai karfi a ruwan ibn Hibban a lamba na dubu hudu da talatin da hudu min hadis bin Abbas radiyallahu anhuma a hadisin da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya ruwaito yace ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi khairu hunna khairuhunna hunna sadaqan macen da tafi sauran mata alkhairi kaf ita ce wacce tafi sauran matan sauƙin sadaki wa hadha shahid da'ifun jiddan shi kan shi wannan da aka kafa hujjan da shi mai rauni ne kwarai fa inna fi sanadihi domin a cikin isnadin shi akwai raja bin al-haris raja dan haris qala fihi al-hafiz fi taqrib ibn hajar yi magana akan shi a cikin at-taqrib yace majhulun wa qala al-uqayli malam uqayli yace la yutaba wa ala hadisihi an mujahid an ibn abbas bai da mutaba'a kwata-kwata a irin ruwayan da yake yiwa daga mujahid daga ibn abbas ghaira hunna aisara hunna sadakan banda bayanin da yazo da cewa khairu hunna mafi alkhairun mata kab ita ce macen da tafi sauran mata saukin sadaki wa qala al-bukhari al-imam al-bukhari yace hadithuhu laysa bil qa'im hadisin shi ba tsaye yake ba wada afahu shaykhun nas shaykhun nasir shehu nasir din albani ya ta wannan hadisi fi da'ifa a lamba na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha bakwai a jizi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in da uku mala ya ce wa an hul hadisi sabiq zikra mala ya ce ya wadatar da mu hadisin da muka riga muka karanta shi a baya da annabi ya ce khairun nisa'i aisaruhu ko mafi alkhairin aure shine wanda aka sawwake al'amarin shi wannan ya isa amma wannan da yake cewa khairun nisa kun gano wannan da kyau ko to shi bai tabbata ba wani zai ce ai duk abu da suke karantarwa a'a cin da dai annabi bai faɗi wancan lafazin ba to kar a danganta ma annabi lafazin da bai faɗi ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuma hadisin da mu ƙara karanta har ila yau annabi ya ce min yumnil mar'ati tashilu amriha yana daga cikin albarkan mace al'amarin aurenta ya zama mai sauƙi ne wa ƙillatu sadaƙi ha sannan ɗan sadakin da za a sa kuma magana aurenta ya zama ɗan kaɗan ne kana tsawwala al'amara ya zama tana da wahalan sha'ani Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ƙalal musannif rahimahullah marubucin wannan littafi yake cewa an abi salama radiyallahu anhu daga abu salama Allah ya ƙara mashi yarda ya ce sa'altu Aisha radiyallahu anha, na tambayi sai da Aisha Allah ya ƙara mata yarda, kam kana sadaku Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shin wai sadakin da annabi ya kashe wajen auren matan shi nawa ne? Qalat Aisha ta ce, kana sadaku li azwajihi, sadakin da annabi yake ba matan shi zai aure su, fintai asharata uƙiyya wa nashan, uƙiyya goma sha biyu ne da rabi. Qalat sai Aisha ta ce, A tadari man nashu, shin kai ko ka san me annash? Ƙultula, ya ce, A ni ban san me nashu ba. Qalat sai Aisha ta ce, Nisfu uqiya shine rabin uƙiya. Fatilka hamsa mi'a dirham shine in an lissafa zai ba da dirhami ɗari biyar. Kun gano wannan da kyau ko? Da jama'a bari mai lissafi, dirhami ɗari biyar, kuɗi ne mai yawa. domin darhami ɗari biyu shine nisabin zaka ba kuma nisabin zaka a 'yan kwanakin baya can shine dubu ɗari bakwai da wani abu to a ninka biyu kun ga miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari hudu ga kuma rabi ga miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da wani abu kenan a bisa wannan lissafin a nairar najeriya kenan yanzu aka ɗauko wannan aka ce da shi za a yi lissafin sadakin aure yanzu waɗanda za su yi aure ba su da yawa a duniya kun gano wannan da kyau ko miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari bakwai ko zuwa ma da ɗari takwas kusan miliyan biyu kun gano wannan da kyau ko da an ƙara samun yawan tuzurai kenan ko gwagware za a ce ko ma waye oho Allah shi kyauta kuma da mata sun sha kuɗi kun gano wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu ashe annabi na bada kuɗi da yawa da wannan ne sai malamai suke cewa shi sadaki fa bai da karanci ko bai da yawa in naira biyar aka sa sadaki aka bada yayi in biliyan dubu ɗari aka bada a matsayin sadaki yayi sai dai kawai ce ne ba a yi abin da ake so ba abin da ake so shi ne zama mafi ƙasa Allah ya sa mu dace hadisi na casa'in da hudu kenan rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan hadisi wa abu dauda da al'imam abu dauda wan nasa'i da al'imamun nasa'i Kultu. mala Kibo ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ne ingantacce rajahu muslim al'imam muslim ya fitar da wannan hadisi a lamba na 1426 wa abu dauda abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2105 fin nika. a littafin da ke bayani kan aure babu sadak wannan sayi al'imamun na ma ya fitar da wannan hadisi a jiz'i na shida a shafi na 116 fin nikah babul qist fil asda fil asda fil za a kaza akhrajahu ibnu majah haka ibnu majah fitar da wannan hadisi a lamba na dubu ɗaya da takwas tamanin 1886 fin nikah babu sadaqin nisa wa abu salama shi abu salama din nan malai ce huwa ibnu abdurrahman tabi'iyyin muksirun tabi'i ne mai yawaita ruwayan hadisi yana da hadisai da yawa an abi huraira yana yawan ruwayan hadisi daga abu huraira malice tufiya ya rasu sanata arba'in wa tis'in hijira na da shekara casa'in da hudu Allah ya gafarta mashi qala musannif rahimahullah marubucin littafin bugiya Allah madaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce an abi ajifa radiyallahu anhu qal baban ajifa Allah ya ƙara masu yarda ya ce, bana Umar radiyallahu anhu faƙala, Umar ne mana hutuba yake cewa, Ala ku saurara, la ta galo bi sadakin nisa, kak ku riƙa zarfafawa da wuce gona da iri wajen sadakin mata, fa inna halau kanad makramatan fi duniya, da sadaki wani karama ne wani daraja ne a duniya, wattaqawa inda Allah kuma da yawaita sadaki wani al'amari ne da ke bayyana taƙawa wajen Allah, kana aulakum bi hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to da annabi ne ya fi ku cancanta ya yawaita sadaki da yawa. Mun gano wannan? Ma asdaqa Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam ra'atan min banatihi, nau bai taɓa karɓan sadaki da zai aurar da wata daga cikin ‘ya'yan shi ba, aksara min sitte asharata uƙiya sama da ƙoƙiya goma sha biyu mun gano wannan da kyau ko Shi ne wancan kuɗin dai Ƙoƙiya sha biyu a wancan lokacin ƙoƙiya sha biyu ba wani kuɗi ba ne amma a yanzu da yake lissafin neran ƙasan ta lalace kun je da kuɗi suka zarfafa suka tafi ko wajen kusan miliyan biyu Allah shi kyauta rawahu tirmidhi wannan hadisi al imam tirmidhi ya rawaito shi wan sa'i wa abu dauda wannan shine hadisi na 95 qultu mala akibu ya ce hadisin sahihun wannan hadisi ne ingantacce mauƙufun hadisin da yake mauƙufi ne daga sahabin sayyidina umar ina fatan mun gano wannan da kyau wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u ko wa ma adaftahu ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa maukufun zukin Allah ya samu dace wannan hadisi akhrajahu tirmidhi al'imamu turmidi ne ya fitar da shi a lamba na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha hudu fin nika babu ma ja fi muhurin nisa a ƙarƙashin babin da ke bayani akan sadakin mata Wanne sa'i haka al'imamun nasa ya fitar da wannan hadisi a jiz'i na shida a lamba na ɗari da sha bakwai fin nika babu alƙista fil asdika wa abu dauda abu dauda ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu biyu ɗari ɗaya da shida fin nika babu sadak wa hassanahu tirmidhi ba'da an akhrajahu bayan da tirmidhi ya kawo wannan hadisi sai ya ce hadisi ne kyakkyawa wasahahu shehu nasir din albani mala albani ya inganta wannan hadisi fi sahih abi dauda a cikin littafin shi mai suna sahih na abu daud Allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi qala al musannib rahimahullah marubucin wannan littafi Malam Ismail ɗan Abi Bakar Allah ya ji ƙanshi yake cewa, An Ali radiyallahu anhu ƙala, daga saidina Ali ɗan Abi Talib Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya ce, Jahaza Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama Fatimata fi hamilin, annabi ya yi ma Fatima kayan gara, a hamil ɗan wasu ɗan tarkacen kaya, mun gano wannan da kyau ku? wa ƙarbatin da ɗan kaman ka randa ko salka, wa wisadatin an mata ɗan matashi, hashuha idhirun wanda an cika cikin wannan matashin ne da zarban dabino. Kun gano wannan da kyau ko? Ɗan shimfiɗa ne haka, ɗan katifa, sai ɗan randan zuba ruwa, sannan sai matashi haka, wanda kun ji irin matashin sai ɗan kayan girki da ba a rasa ba, shi ne abin da manzan Allah ya ma fatima kayan gara da shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma waye a nan fatima bata fi shi bata ta daraja ba mun gano wannan sai ga ana ta wahala ana cewa wai za a aure sai an mallaki kaza yarinya sai an mata kaza kar a zo a yi dariya mutane ta mu kansu lokaci suke yi duk abin da za a kai ta da shi gidan miji ko duk sai an gama kai ta sati mai zuwa turawa su kirkiro wani abin da za a ce abin da aka yi ta da shi an daina yayin shi haka ne ko ba haka bane mun da ya sauka kawai ayi shi sa ni ba auren da ke burge ni a duk duniya irin auren yarbawa duk waɗannan tarkacen ba ruwan iyaye da shi ya kake so yi eh, to magana ya ƙare kawo sadaki ko ƙara gaba duk abin da za ka yi ka je ka yi ina fatan mun gano wannan da kyau ko a shana ba za su sai maka ba in ka gaba yan rabi ya sai maka kayan aure ya zauna tare da hausawa ne sun lalata shi kun fahimci wannan da kyau ko bahaushe kawai zai sayi ɗaki ne kango kawai shafa mai farar ƙasa ya koma gefe yana mazurai a zo a zuba mai kaya duka sannan kuma ta zo da gara ta zo da abincin da za a shekara ana ci da wani dalili eh daga ran da ya kare shi kenan gidan ya zama tekun fasha an dinga kai farmaki ma juna kenan ana yaki me amfanin wannan amma za ka yi auren ko eto eh, shi kenan ka isa eto eh, nemi gida sannan kai za ka yi kayan falo duka kujerun zama da kayan kallo in ku dama 'yan kallace-kallacen ne kai za ka yi katifu da gado kai za ka kayan kicin da kayan hidindimin yau da kullum da za a ci abinci kuma kai za ka nemo abincin kai za ka ba da sadaki to duk yadda za a lallaba a zauna lafiya ka sai yadda za a yi mun gano wannan da kyau ko amma kawai shi kenan to don kama ɗaki dubu talatin wa ba zai iya ba faran ƙasa kuma naira ɗari uku ne a zo a shafa ka koma gefe ‘yan uwanka ne suka tara ma kuɗi ka biya sadakin ƙannun uwa da ya yin uba su suka haɗa kuɗi suke maka akwatin aure kuma ka shekaru uku kana haɗa wannan to shi kenan ba shi yasa tana yin ba daidai ba sai ka kore ta saboda baka san darajanta ba ina fatan mun gano wannan da kyau in ka kore ta za a ƙara kata da irin wata da za ka je ka nema da irin wannan waɗannan abubuwan ba daidai ba ne ya kamata da aka sauwaƙa al'amarin to su kuma matan su yi mutunci to ita kuma waɗannan karagatan banzan da ake kawata da su ita kuma abin take kallo shi ne, inda mijin zai ce zai yi sai ta ce a to ita ba gaskiya a ba zai yiwu ba don an sake ta haka za ta kaji wai in an sake ta kowa ya gaya mata za a sake ta uku ni ban taɓa tunanin wai a ce mutum ya yi aure wai yana tunanin sakin matan shi ba ya za ka sake ta kun gano wannan da kyau ko dama ita ta zo gidan ba ta da tabbas ko ta zauna ko ba ta zauna ba to shi malam shi ya ɗauko karatun shi ne a cikin wannan hadisin da muka karanta mun gano wannan da kyau ko cewa fatima annabi ya mata kayan gara saboda shi ma ɗan shi ba za ta je gidan miji ba sai da me sai da kayan gara a wannan ba laifi ba ne amma ya kamata a zauna a yi mijin me karatun ta natsu kafin auren Mun gano wannan kuma duk da wannan abin da ake ko wallahi salaf auren su da a ce yanzu ne muke samun wannan burusun to da Allah kaɗai sa abin da zai faru wallahi in kaga ya kana so ko yanzu za a ɗaura auren kar ita ba wani abu yanzu yanzu nan ba sai an jima ba amma yanzu duk albarkanka duk darajanka duk sa'anka in ka bi duk garin nan sa'a ne ka ga matan da kake so take son ka Allah ba za a ɗaura muku aure gobe ba mun gano wannan da kyau ko duk za ta gama salaf ahlus sunna eh, waye duk shirme ne kawai ba za a yi ba wallahi ina ba ta mun gano wannan da kyau sai an rika bi ana cewa sai an je an ga wani, sai an ga wance sai an yi waye sai an waye duk da haka aka lalata abubuwa yarinya za ta ga ga wanda take so iri kiri ba za haɗa su aure ba sun dinga zuwa suna soyayyen ƙarya kenan bayan sun gama wannan gantalin iska su kuma iyaye zo su shirya nasu gantalin shine sai a ce an sa rana wata goma mun ga wannan kuma wannan sa ranar da aka yi shine waɗannan karakitan ake kokarin tattarawa tun da aka haife ta dan me ba a shirya tara su ba Allah ya tsare mana imaninmu. Wannan shi ne hadisi na casa'in da shida, rawahun nasa'i, al'imamun nasa'i ya ruwaito wannan hadisi, ƙultu hadisun sahihun, ƙala ya ce wannan hadisi ne ingantacce. Akhrajahun nasa'i, al'imamun nasa'i ya fitar da shi a lamba na a jiz'i na shida, shafi na ɗari talatin da biyar fin nika, babu jihazar na tahu. a ƙarƙashin babin da ke bayani kan yi wa mace kayan gara au ashe ma kayan garan har babi yake da shi mun gano me kayan gara abincin da ake ci ko kayan ɗaki kuma fa eh shi ma gara ke ce mashi eh a'a abinci malam ku ne kanawa a'a lefe kuma kayan da miji yake kaiwa wajen neman aure shine lefe kayan abin nan kabet da kujeru da gado da kayan kicin da mata iyayen suke masu suke su gidan aure me ake ce masu da hausa eh eh ai me kuke mace masu kanawa kayan daki. kayan abinci da ake kaiwa fa gara kenan kaji to kayan daki kenan to wannan babin kayan daki yake magana gano <laughs> kayan daki. ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace to kaga ashe wai matan ma da ake kai masu ki wai har hababi suke da shi a cikin nasa'i malam sai ya ce wa fi isnadihi ba'd daaf a cikin isnadin nashi akwai wani dan motsin rauni haka wa huwa an ana abi usama wa huwa mudallis akwai an ana na abi usama shi mudallisi ne walakin sarraha bit hadisi inda ahmad sai dai a ruwa al Ahmad ya fito karara ya ce haddasana a lamban shafi na 643 wa bi zalika ya zula da'afin fihi da wannan haddasana da ya fito karare faɗi, wancan raunin sai ya tashi wa ƙawwar shehu shu'aib isnaduhu fi at-ta'liq ala sahih ibn hibban to da wannan ne shu'aib al-arnaut ya ƙarfafi isnadin shi a cikin ta'alikin da ya masahih na Ibn Hibban. Wa huwa aidan Ibn Hibban, Ibn Hibban ya fitar da wannan hadisi a lamba na bakwai. Hakim a lamba na 2755, Ibn Hibban lamba hadisi na 4152 fi zuhudi babu dija Ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Mala ya ce, Min ɗariƙe za'ida an ata ibn sa'ib an abihi an Ali radiyallahu anhu wa ta'u sikatun lakin na bi akhira. Ya ce, Shi a ta'u mutumin kirki ne sai dai ƙarshen rayuwanshi shi ya samu tangarɗa ƙwaƙwalwan shi. Wa kullu man sami minhu fa huwa da'ifun. Duk wanda ya karatu a wajen shi bayan wancan tangarɗa, to hadisin shi na zama da ifi illal ƙudama sai dai wanda suke karatu tun farko a wajen shi ka shu'uba wa sufiyan wa kaza za'ida bin qudama kama qala tabarani wal amru huna kadhalika fa innal ladhi yaruhi anhu za'ida bin ƙudama a sakafi. domin wanda ya karatu a wajen sunan shi za'ida kun ga ya karatun kafin ya samu matsalan kenan ko hadisi ya zama sahihi liza jawwada isnaduhu shu'aib da wannan ne shu'aib al-arnaud ya kyautata isnadin shi fit alik a mujalladi na sha biyar shafi na ɗari uku da casa'in da takwas faƙala isnaduhu jayyid ya ce isnadin shi kyakkyawa ne wa qad sahahul hakim haka al-imamu hakim ya inganta wannan hadisi wa wafaqahu az-zahabi al-imamu az-zahabi ya mara mai baya وكذا شيخ ناصر الدين الألباني هكا ألباني ما في سيه الترغيب والترهيب آه lamba hadisi na dubu uku da ɗari uku da ɗaya a jizi'i na uku shafi na ɗari da hamsin da bakwai Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Wa ƙalal musannib rahimahullah marubucin wannan littafi Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Wa nuzha ya zo a cikin nuzhatul majalis قال sallallahu alaihi wa alihi وآله وسلم لبعض azwajihi, wai annabi ya ce ma wani daga cikin sahabban shi ta zawwaj kai aure, wala tu tsallik kar ka sake kai saki, fa inna Allah ta'ala yibgidu zawwaƙina domin Allah na fushi da maza masu ɗanɗanan mata, wazzawaƙa da mata masu ɗanɗanan maza, shine kawai ya ga yarinya ta burge shi aure ta kwana biyu sake ta. ita ma in ta ga wani ya burge ta kawai ta aure shi kwana biyu ta ta da bala'i a rabu haka za su yi ta kawai yawo su ta shiga nan ta fita nan to Allah baya san waɗannan wannan shine hadisi na casa'in da bakwai ƙultu Malam akibo ya ce hu da efon isnadin wannan hadisi mai rauni ne walam ya al-muallif marubucin wannan littafi bai fitar da shi ba bal azahu dan bai yi takhrijin shi ba kawai ya ce fi nuzhatul majalis littafin nuzhatul majalis ba littafi ne wanda yake ruwaitan hadisi da isnadi ba sauraka bai daga cikin littattafan da ake danganta hadisi ka je ka binciki isnadin shi inganci ko rashin inganci kuna gano wannan da kyau ku shi yasa mala yace bai yi kharijin shi ba bal azahu ila kitabin la sanada fihi ya danganta shi zuwa ga littafi ne wanda bai da isnadi bal jullu hu khurafat malu yace kai hadisin ma hadisan da ke cikin littafin nuzhatul majalis gaba ɗayan littafin hayaniya ne a ciki wa qad sabaka tanbihu alaihi mala yace an riga an yi tambihi game da littafin a baya gaba ɗayan shi hayaniya ne kawai kuma wannan littafin shi fa yanzu ake kwaso ake mutane wa'azi da shi saboda in har aka ce zai maka wa'azi da irin waɗannan littattafai gobe za ka dawo majalisin da gudu saboda aka ji gara ɓasa ka ji kissoshi ka ji kaza kuma su malamai yanzu abin da suke so tara mutane saboda sun tara mutane kila ba mamaki 'yan siyasa su zo wajensu ko masu kuɗi su kawo masu sadaka ko sarakunan gargajiya su ja su sume da su malaman fadansu wannan ake nema mutum bai kallon lahiran shi ka je ka jefa kanka cikin bala'in da ba zai kare ba Allah madaukin sarki ya kiyaye ya ce wa qala akhrajahu at-Tabarani fil Awsat al'imamu tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin Mu'jam ausad a lamba na da takwas min ki Abdullahi bunu na annasi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu marfu'an waƙar qad hassana isnaduhu al-mu'alliq ala al-awsat wanda ya ta'aliqin mu'jam al-awsat ya kyautata wannan isnadi fa qala yace isnaduhu hasan isnadin shi Hassan ne laula shehu tabarani ba dan balamin tabaranin ba muhammad bin muhammad al-wasiti falam ajiduhu yace da ya bincike tarihin shima bai san shi ba wa haza ajabun minhu wannan abun mamaki ne mai ta'alikin ya kyautata wannan isnadin wala allahu qad fatahu anna kan qita baina ubadatu bin nasi wa abi musa yace me yiwa abin da ya ja shi har ya kyautata wannan isnadi bai lura akwai mai ruwaya ɗaya da ya fadi an samu inqita'i tsakanin shi ubada dan nasi da abi musa ba kama ƙala abu hatim faƙada ƙala ya ce la ya ji wa ai sama'uhu minhu ya ce ba ta yadda ya ji karatu a wajen shi mun gano wannan da kyau ku kamar yaron da aka karantar yanzu ne ya ce abubakar gumi ya karantar da shi baki da baki a ce a'a a kasar da ka je ce a'a ni ne shi sai ce ƙarya kake a ko wanda ya gaya maka ne kuna fahimtar wannan da kyau ku an samu sakat wada afahu sheikh muhammad nasir din albani albani ya rona ta wannan hadisi a cikin da iful jami' a lamba hadisi na dubu biyu da hudu talatin, wa kaza fi ghayatul maram haka a cikin littafin al ghayatul maram a lamba hadisi na biyu da da hamsin shida a shafi na da ishirin 129 wa abu musa al-ash'ari huwa abdullah ibn qais sahabiyyun mashhur shi wannan sahabi ne shahararre sahibu manaqib mutum ne mai darajoji ba asahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila al-yaman annabi ya aike shi a matsayin mai da'awa zuwa ƙasan Yaman. Wal ash'ariyu mansubun ila kabilatin ma'arufa bil Yaman, shi wannan al'ash'are dangantaka ne aka danganta zuwa wata ƙabila shahararriya a ƙasan Yaman. Waƙila aka ce, bal summiye bi haza, an raɗa mai wannan suna ne, li'annahu ko a waladadhu ummuhu wa ala jasadihi sha'arun aka ce an ce mai al'ash'ari ne saboda sanda mahaifiyar shi ta haife shi jikin shi duk gashi aka haife shi kun gano wannan da kyau sai ake ce mai gargasa wasu ka ce haka ne in yanzu ne sai a ce ya zama waliyi kenan Malam yake cewa warawa lahu sitta dukkanin malamai da ke ruwayatan hadisi malaman nan shida da sun yi ruwaya daga gare shi wa waliya ah, Zubaid ko wa udunun linnabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi gwamna a zubai da udun da annabi ya aike shi kula da garuruwan ya santa hamsin ya rasu hijira shekara hamsin wakila ba'a da habe makka wasu ka ce a bayan hijira na da shekara hamsin ne a garin makka ya rasu wakila ya ce suwayya ya rasu ne a garin suwayya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum